La deuxième session du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad wakilin gwamnan yankin arewa mai nisa na kasar kamaru kenan a yayin da yake gabatar da sanarwar karshen taron gwamnonin jihohin yankin tafkin chadi da ya gudana a ranakun laraba 17 da alhamis 18 ga watan yuli a nan yamai a ci gaba da neman hanyoyin tayar da komatar da yakin boko haram ya haifar gwamnonin sun kafa wata gidauniya domin tattara kuɗaɗen da ake bukata don shafe hawayen al'ummomin jihohinsu in ji gwamnan borno farfesa baba gana umara zulum mun yi magana ne akan yadda za mu samu tsaro a wannan yankin nigeria niger chad da cameroon especially a wajen boda kuma mun yi magana yadda za mu mu kawo masa sulhu ga abubuwan da yake fara, especially matasa wanda ba su da aiki kuma yadda za mu gina makarantu hanyoyi da makamantarsu ni gwamnan borno bayan abubuwan da muka kuma na samu president na niger yadda za mu karfafa boda namu musamman cewa wannan ta'adancin da yake faruwa an rage shi talakawa musamman masu kasuwa mun tabbatar musu cewa za mu bude hanyoyin su wanda za su su samu kasuwa daga borno zuwa chad zuwa cameroon zuwa niger na biyu kuma za a tallafa ma wadda ba su da karfi su samu sana'a aikin noma da wayansu abubuwa da yake faruwa. ni wasu kasashen yammacin duniya suka fara bayar da gudunmuwar kuɗaɗe yayin da wasu suka yi alkawalin bayarwa a nan gaba lamarin da ke karawa jagororin wannan yanki kwarin gwiwa kamar yadda sakataren gwamnatin jihar yobe baba malam wali ya shaida mun gwamnatin germany ta ce za ta da euro a miliyan arba'in. za a fara wannan european union ta ce za ta bayar euro miliyan biyar. uk ta ce za ta bata miliyan biyu to sauran wayan gwamnati kuma har yanzu sun ce akwai hanyoyin da za su za su kara akan wayan ayyukan da za yi gwamnonin waɗannan jihohi kimanin takwas sun jaddada aniyar ci gaba da tantaunawa a tsakaninsu a ci gaba da yunkurin samar da ci gaban da ake fatan samarwa al'ummomin da ke zaune a yankin tafkin chadi sabili kenan kasar kamaru ta amince ta karbi bakuncin irin wannan haɗuwa a shekarar dubu da 2020 ambasada nuhu mamman shine sakataren zartarwar hukumar raya tafkin Chadi CBLT. Wurin da za a yi taro na gaba dama shine yake ba da wahala kamar sun karɓa cewa can za a sake yin taro mai zuwa sa'adan kuma sauran abubuwan da aka ce ana son a yi a taimaka ma 'yan gudun hijira su ma dai an tattauna an nuna cewa za a yi kokari matsalar da ake samu tsakanin iyaka ta ƙasashenmu nan ma ana son a duba a gani a gairin taimakon da za a kai ma mutane gwamnan difa muhammad mudir ne aka zaɓa domin shugabancin ƙungiyar waɗannan gwamnoni kuma a cewar shugaban majalisar mashawartan karkarar ta difa mahir ligari za ga aiki da cikawa. In sha Allah kowa da kowa zai dafa mishi baya yadda aka ɗauki niyya in sha Allah sai dai kuma abun ya fi na da lalle ba za a ja baya ba tun da kaga wannan matsalolin da muka shiga cikinsu banda haɗin kai da aiki da zamuwa matasa da mata babu abin da za mu sa gaba illa shi don mu samu wuta cikin wannan matsaloli. Taron na birnin Yamai ya yi amana a kan cewa sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da ƙungiyoyin kwararren kula da na mata da matasa na da rawar takawa a wannan yunkuri. Saboda haka aka yanke shawarar basu cikakken matsayi wajen aiwatar da dukkan shawarwarin da aka tsayar a yayin wannan haɗuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.